Tambayoyi da dama ke akwai bisa ga ƙudirin doka da shugaban tawagar musamman na jagorancin da'irar birnin Yamai gindaya akan sanya hular kwano, ɗarma bel ɗin mota da kuma dimmar tara. al'amarin yana damuwar 'yan ƙasa. Abdullahi Ali Mummuni mai kula da al'amuran shari'a a fadar shugaban tawagar jagorancin musamman dauke da fashin baki. Kudirin ya kuma kayyade tare da ya kamata a biya idan aka aikata laifi kuma dangance da motoci da kuma ire-iren laifukan da aka aikata. Dangane da abin da ya shafi saka hular kwano tare da jika biyar ake azawa mutum idan bai saka hular ba. Haka na nufin idan mutum biyu na kan moto mai tuki ya saka hula ɗayan bai saka ba jika biyar za ku biya. idan duka mutanen biyu ne ba saka hula ba jikka goma za a biya wa ke biyan jikkar goma mai motar ne ke biyan kuɗin mu dawo kan batun motocin a su tara kan motoci wato jikka goma jikka goma sha biyar ashirin ashirin da biyar har ma zuwa jikka hamsin ya danganta da kowace irin mota ce Kuna maganar kalar mota, ku ba mu misali. Misali direban taxi da mutanen da ya ɗauka wanda sai bayan ya wahala ya samu dala arba'in ba iya aza musa tara ɗai da wanda ke da mota kamar biwi ana ɗauka kamar kuna da wani matsayi da ɗara nasu To, dawa dawa ya kamata sanya bel. Saka wannan sancir a birane ya shafi mutanen da ke kabin su ya zama tilas su saka wannan sancir. Idan kai direban taksi ne ka ɗauki mutum bai saka sancir ba kuma ka kyale shi haka na nufin kana shirye ka biya tara saboda laifin da aikata. An wayar da kan 'yan ƙasa suna da fahimtar wannan doka? Ba wanda ya kamata ya manta da doka. Da zaran majalisar dokoki ta amince da doka daga inda majalisar ministoci ta amince da ƙudurin kaddamar da dokar ana ɗauka kamar duk 'yan ƙasa suna da labari. Ko bai cin haka mu a matsayinmu na shugabannin al'ummomi muka ce ya dace mu wayar da kan jama'a domin baiwa mazauna ya mai da ma waɗanda ke wucewa damar su gane cewa akwai sabon mataki a Nijar kuma hukumomin birnin ya mai sun ɗauki niyyar ganin cewa an yi aiki da shi.